أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya madaukakin sarki wanda ikonsa da rahmarsa da yardar sai ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yau muna sha ɗaya ga watan shawwa watan Muharram muna goma sha ɗaya ga watan Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara 1444 wanda ya yi daidai yau muna tara ne ko yau tara ga watan august watan takwas miladiya shekara 2022 wanda insha Allah ta'ala kamin ci gaba da karatunmu jiya mutane sun yi azumma da shekaran jiya na tasuwa da ashura muna fata ubangiji Allah ya amsa muna ma mutane sani akwai wasu yan abubuwa da jama'a suke na saba ma doka ta Allah a cikin wannan wata musamman abin da ya shahi wawu wanda wannan ba a ƙi da mu ba suna cewa man masahu naru man masahu hadhihi nar la tamassahu naru Allah yawm al-qiyamah wai duk wanda wutar wa wutar shafe shi ta kone shi wai wutar lahira ba ta kuna ta kaga wannan an yi ma Allah kage ba gaskiya bane sannan bayan haka jiya za ka da an ɗauko wasu mutane masu aƙidu daban-daban da baƙaƙen kaya da bakakin zannuwa suna ta kuka wanda bakin ciki ga kashe hussein radiyallahu anhu wanda ke duk wannan ƙarya suke yi su suka kashe hussein da kansu sannan 'yan uwa musulmi akwai suna cewa cika ciki duk wanda bai cika cikin iyali bai yalwata musu ba wannan yinin na jiya to har shekara ta ƙare ba zai samu yalwa ba wannan gaskiya shi ma duk kalamai ne waɗanda ba su da kyau akwai masu yadu wanda ya sha kwalli irin jiya a jiya ba zai ciwon ido ba har shekara ta ƙare wanda yi wanka ranar jiya ba zai dauda ba har shekara ta ƙare ba zai rashin lahiya ba har shekara ta ƙare suna ƙirƙirar salloli na bid'a waɗanda babu hujja ko daga ƙur'ani ko hadisi wanda ya tabbatar da ana yin haka yan uwa musulmi abin da ya inganta cikin wannan wata shine an san mutum ya yawaita azumi a ciki bayan azumin tasu'a da ashura an san mutum ya yawaita azumi ciki saboda annabi Muhammad ya faɗa cikin hadisi sahihi ya ce afdalu siyam ba'da ramadan shahrul lahi muharram mafificin azumi bayan azumin ramadan shine azumi cikin watan Allah mai alfarma shine wangan muharram din kuma jama'a sani wannan wata yana ga cikin watanni masu alfarma guda hudu wanda Allah ta'ala ya yi magana a kan cikin sosu tauba wanda ƙirɗiga watanni wurin Allah sha biyu ne amma cikinsu akwai hudu masu alfarma kada ku zalunci kawunan ku cikinsu ta hanyar yin sabon Allah a ciki kenan ana son dukkanin musulmi ya mutunta wannan wata da darajanta shi ya ga girma ne wasu abubuwan da ba su da kyau kada a samu suna aikata su wasu ababen da bai kamata mutum ya yi ba kada ya yi su a cikin wanga wata saboda wata ne mai alfarma Sun shi shaharun lahil muharram Allah maɗaukakin sarki na ganin girman wannan wata saboda haka ya kamata ga musulmi su ɗauke da muhimmanci kuna ganin yan bidiyoyi a tuhu ana tsagar jiki da yuka da reza da jina watsi ga jikin mutum wai duk murna na shi wai duk bakin ciki na yake an kashe wata yanayi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ɗaya na masallaci suna dinga tuwa da ƙananan yara sai ga ɗan ƙaramin yaro an ɗauko shi sai ga an sa yuƙa an faske goshi ne jini ya fatke jini ya yi watsi yaro ya fashe da kuka wai dole zahi an kashe jinin manzon Allah shi ne al-Husayn wallahi yan uwa musulmi wa'annan abubuwa suna da yawa wa'anda musulmi suka shigo da su akwai wai azumin farkon wannan wata wai akwai wata falla da an ka dora mai girma wannan ba gaskiya ba ne su dai abin aka sai mutum ta azumi cikin wanga wata mafificin azumi bayan ramadan shine yin azumi cikin watan allah mai almuharram shine wannan da muke ciki kana iya yin da alhamis kana iya kwanakin da kaka iyawa amma kada mutum ya ce ranar farko da ranar ƙarshe ko ranar tsakiya a abinda aka nassanta dai azumin tasu'a da ashura kuma wanda ya fara wannan azumi na jiya shine annabin Allah Musa shi ma abinda ya sa ya kai wannan yinin yini na wanda Allah ya halaka fir'auna ya tsirar da annabi Musa jama'a ta musulmi cikin wannan yinin ashura shi yasa annabi Musa yake azumta wannan yinin yahudawa su ma suka dinga yin azumin nan manzo Allah ya hada su madina ya ce me yasa kuna azumi ran ashura suka ce yinin na Allah ya halaka fir'auna ya tsirar da musulmi uwayenmu bani isra'ila sai manzo Allah ya ce ai mu hida hidacewa da Musa bisa da su saboda Musa annabin Allah ne ma annabin Allah nake saboda za mu dinga yin wannan azumin tare da ku amma za mu sa'a muku sai mu yi tara da goma iya zan kukuna yin goma kawai shi yasa aka yi tasuwa aka yi ashura to bayan haka ana son mutum ya biyo da wasu azumma na alheri cikin wanga wata domin fa'idar da akwai idan mutum ya ji wata mai alfarma ko wata ibada mai alfarma cikin wasu lokuta babban abin da aka so shi ne mutum ya kama jiki ne ga irin wa'in abubuwa saboda mi saboda Allah in yaga ka dauki abin da muhimmanci yana yi wa ya ɗan ɗaga ma ƙafa ga wata hanya ka samu alheri kai ma idan ka ɗauki ibarori na Allah da muhimmanci to Allah shi ku ya san ta hanyar zai biya ka da saka maka muna kira ga jama'a duk waɗannan bidiyoyin da aka yi da Allah ku ƙaurace musu tsaya straight ki tsaya tsayin daka ga abin da manzon Allah ya aji al'umma ta yake ya ce da'uni ma taraktuku ku bar ni da abin da na ban muku innama halaka man kana qablakum abin sani kawai ya halaka waɗanda a gabanin kasaratu masailihim yawan tambayoyinsu wakti lafin da kuma saba wasu ala'an da ga annabawansu waɗanda a gabanin abin da ya halaka su wato ba su tsaya inda ka tsaye su suna da kwankwale-kwankwale da kakale-kakale abin da bai shaye su shi suka tambaya su a kawo musu to shi halaka su saboda mu mu tsaya daram ga abin da an ka aje mu sauraka an ce azumi cikin wanga wata ka yi wadda ka iyawa wannan iya yin biyar wannan iya yin hudu wannan iya yin goma gwargwado yadda mutum ka iyawa saboda duk wani azumi da za ka yi in dai ba ramadan ba ne to wanga azumin cikin wanga wata ya yi shi farla to kaga ce na ana son mutum ya kama jiki ya samu abin da ya fi ba yi watan ya ƙari muna fata Allah shi ba mu iko aikatawa wasu mutane akan tsora su da salloli akwai masu yin takutuwa duk cikin wanga wata duk da yake alhamdulillah inna abubuwa sun fara zama tarihi in ba wasu wurare ba wani ma an ka zama biya takutuwa bai sani na ba kasar suna takutuwa ku <laughs> saboda haka akwai abubuwa da yawa da aka cikin wanga wata ubangiji Allah ya sawaka a ci gaba da karatun muna babi na 72 babu tahrimul kibri wal ijabi babin da ke magana akan haramcin girman kai da kuma ji da kai idan aka sai ijab ana nihin ji da kai mutum yanzu yana ji da kai in ba ni ba babu wanda isa ji da kai haramun ne sannan shi kuma girman kai kaba'ira ne waɗanga halaye guda biyu suna halaka mutum su kai shi wuta har abada bai hita ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce tilkar darul akhiratu wancan gidan lahira Allah ya ce na ja'aluha mun sanya ta lillazina la na uluwan ga waɗanda ba su da nihin girman kai fil'adda da cikin ƙasa wala fasada ko banna Allah ya ce mun tanadin wannan gidan ga waɗanda ba su da girman kai waɗanda ba su nihin a ce su awani kuma ba su nihin banna cikin ƙasa sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su kenan kamar Allah yana nuna wancan gidan lahira kenan aljanna yace wancan gida saboda gida a harshen larabci mace ne shi yasa tilka darul akhiratu wancan gida ta lahira na ja'alu halil ladina la yuridun uluwan fil ardi muna sanya shi ga wanda bai wato girman ka cikin ƙasa wala fasara ko banna ma'afi tsawon Allah ke sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga wajen tsoron Allah kene wa musulmi wannan aya tana gwada cewa duk wanda adda girman kai bai shiga aljanna ba akwai hadisai da yawa su tabbatar da wannan wagga aya tana cikin sosu abin sufil qasas Allah na ba da kissa qaruna Allah ta'ala da yace inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qawmuhu la tafra inna allaha la yuhibbu al farihin ma ataka allahu ad-dar al akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wa la tabghi al fasada fil ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin bi allahi ta'ala yace tilka gidan lahira mun sanya shi ga wani ba su nihin girman kai cikin kasa shi yasa hadisin da manzon Allah ya ce duk wanda aka kutan kucin ƙwayar zara na girman ka bai shiga aljanna sahabbai su ya tashi mi a girman kai sai da kai wani sahabi su ya rasu lahi mi aka tuna girman kai sai manzon Allah ya ce batsar haƙƙi wa gamsun nan in gaskiya da walaƙanta mutane shine girman kai mutum ya faɗa ma gaskiya saboda yana ƙasa da kai ka ce baka amsa ko mata ta faɗa ma gaskiya ta ce baka amsa baki isa ce faɗa mai ga magana ba ko ɗanka da ya aihe ko yaronka ko ɗalibinka ya faɗa ma gaskiya ka ɗauka saboda yana ƙasa da kai to wani shi mai girman kai da kuma wulaƙanta mutane ka daga kallon kowa ba kowa ba to duk wanda adda waga ɗabi'a bai shiga aljanna Allah shi mu da kariya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala tasfa'ir khaddaka lin-nas kada ka juyar da kuncin ga mutane mana kada ka juyar da kuncin ga mutane kada ga mutane sai ka dauke musu kai Luqman al-Hakim alaihi salam yana wa dan shi wasiya kusan an ce ba annabi ne wasu sun ce ba annabi bane wali ne daga cikin waliyan Allah ne yana wa dane wasiya sai Allah ya dauko wasiya ya kawo cikin Qur'ani saboda mu mujiya yace ma dane wala tasir khaddaka lin-nas kada ka juyar da kuncinka ga mutane kunce ma'ana fuska aka magana kaka dinga mutane ɗauka kai kana ganin su sai ka ɗauka kai yasa ko ka buga wani gehe babu ruwanka ba ma kallon su kada ka yi haka sai ce wala tamshi fil ardi maraha kuma kada kai ta yi a cikin ƙasa takama yana faɗa ba ɗan sai ce inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakhur lalle Allah ba ya san duk wani mutum mai takama da alfahari Allah ba ya san wannan mutum kaga nan yawa dan shi wasiya mai kyau yace wa ma'ana tasa'ir khaddaka lin-nas ay tamiluhu wa tu'ridu bihi 'anil-nas ka karkace kuma ka bijire da huska daga mutane yace takabburan alaihim saboda girman kai akan su kana ganin mutane ba kowa na ba sai ka dauke musu kai wani bai koga husa kai bale to ya sallama da kai ko ya gaisa da kai to abinda aka so ga mutum ka saki huska ga mutanen da kake tare da su ka yi hankuri da su kada ka yadda ka ɗauke musu kai su gane kare musu walakanci kada ka yaka wannan shi ya gaya wa dan don yana gwada mai mu'amala da dibi irin wasiyar ɗakawa uba yace wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha al'adan mutane in ka wuce kana takama take ciya kama mutane duk wanda kaga ya wuce yana takama yana wani kozo wallahi mutane take ciya suka ji mafi yawanci mutane baka ba su tawa to miya na gare ka wanda zai sa kai takama shi yasa Allah madaukakin sarki yace innaka lan takhriqa al-arda lalle kai dole ka yi takawa baka iya ta kasar ta heka ka ta kasar ta heka baka iya walan tablugal jibala tsula kuma baka iya kai dutse tsawo ko biyar kai takama ta takawa me za ka yi kuma kuma ga Allah ya ce bai sun masu takamanka wasu mutane daga cikin abin da ka sakama Allah ya ba mutum dukiya in mutum na da kuɗi yana jin kan ya gashi da miliyan biyar miliyan goma sai ga sun da tafiya kaga daga na an samu matsala wanda ji ya samu wata ya kujera karama ta ya haye sai ga sun da tafiya ana kira wani bai ɗauka kaga daga nan giman ka ya fara shigowa to saboda haka Allah madaukakin sarki ba ya san irin wannan wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ƙaruna kana min ƙauyen musa fa baga alaihim lallai ƙaruna ya kasance daga cikin jama'a annabi musa a kwana a tashi fa baga alaihim sai girman kai a kansu don mi saboda Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi dukiya domin kun sani lokacin da ƙaruna ya talaka ne ya yi ta zuwa kai kon wajen annabi musa shi mai addu'a Allah ya ba shi dukiya annabi Musa ya ce kai zaman ka haka yana yawa shi zama alheri gare ka da shi ke ya magana ya ci gaba da aiki ne masallaci bayan kwanaki kuma ya sake da ce ka roƙa min Allah Musa Allah ya bani wadata wanga talauci ya bin yawa an ka sake ba shi shawara sai ga na uku Allah annabi Musa ya daga hannu ya Allah ka ba ƙaru da dukiya amma bai mata addu'a ba sai bai ce mai albarka ba cewa ɗaya ba shi dukiya sai an ka ba shi dukiya sai ga ƙaru ya lalace ya bar sallah hamma yana a nemi musa renin wayo na ya kai mai cewa ya ba da zakar dukiya ha a ƙarshe ya so ya kunyata nemi musa cikin masallaci ya shiga da wata karuwa ta jikta ƙwarya ga cikin ta shi yi masu ciki a nemi musa ya kunyata cikin masallaci saboda ya ba ta kuɗi ta amsa ta cikin masallaci kuma ta yi hakan ne musa ya ɗauko wa'azi wa'azi ya yi zahi cikin masallaci ta ta miƙe ta ce ina hukuncin wanda ya yi zina da mace mata ciki A ne musa ya ce wannan haramun ne kuma jihe shi za a yi ta ce to gani kai kai min ciki ga tsaye da ciki ya ƙwara ƙwara cikin abin ga cikin cikin masallaci sai ce ina haɗa ki da ubangijin da ya halaka fir'auna ya tsira da bani isra'ila ni na yi zina da ke wallahi sai jikinta ya ɗauki rawa hankalinta ya tashi ya ta kwaɗi ta ce wallahi an ta a min ma'is sama'i yace wallahi Musa kahi tsalki kahi ruwan sama tsalki wallahi zama da tsalki wallahi wannan magana ƙarya ta kaga wanda ya shirya min nan ƙaruna shi ya shirya da ni kuɗi ya bani yace ya ci mutunci ga cikin masallaci to lokacin nan an ka ba annabi Musa dama duk abin da ya kasa awa ƙaruna ya mai shi abin da kawai ya kaso ƙasa ta kama ƙaruna cikin masallaci an ka noce shi ƙasa ƙasa ta jaye shi ya ƙasa da shi sannan dukiya ta ita ma annabi musa ya roƙi Allah ita ma ta je ƙasa ita ma ta ce ƙasa nan tana ta yata da shi suna wai suka cewa wai zinarin gada aka wa wai dukiya ta wacce haka wallahi ba gaskiya ta dukiya na komi ba yi dai wata dukiya ta daban Allah maɗaukakin sarki yake fitowa cikin ƙasa halan arzikin da cikin ƙasa amma san iyaka ta yalar da nan gama za a gina abubuwan da ba kuma da labari ne kukun saboda ka na ya kasance cikin jama'a ne musa fa baga alaihim sai musu girman ka fa baga alaihim ay takabbara alaihim Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi mun ba shi daga taskokin arziki ma inna mafatihu abinda mabudayyansa Latanu bil usfa yana yin nauyi ga jama'a mutum goma sha biyu suna da wahalar ɗaukar makullai ya buɗe ta ƙaruna makullai ɗai ƙato goma sha biyu ba su yi ɗaukar su wasu malamai suka ce mutum saba'in ba su yi ɗaukar makullai ya buɗe ta ƙaruna cikin girma da arziki ya ga ce ba ana nihin mutum sha biyu ko mutum saba'in makullai ɗai na buɗe ƙoyon arzikin abin nan taska ta arzikin ƙaruna Allah ta'ala ya ce idh qala lahu qaumuhu la tafra yayin da jama'a ta zo ka ce wa qaruna kada kai kada kai alfahari irin na girman kai inna Allah la yuhibbul farihin Allah ba ya son mutane masu alfahari da girman kai Allah bai son mutane masu fariya qaruna ka kai a hankali shi ina shi inna ma utituhu ala ilmin indi aiwa ga dukiya an bani ta saboda ilimin da nake kwararre ni kwararre ne ƙwarewa ta sassa aka bada wannan dukiyar ba wai da girma da arziki aka bada ita ta ga abin da ya kawai ila ƙaulihi ta'ala har zuwa inda Allah ba sarki ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka shafe ƙasa da shi shi da dukiyarsa baki daya gidajensa na arzikin duka suka yi ƙasa domin mutane za su fara magana su ya annabi Musa ya halaka ƙaru da zai ci arziki dan dan uwa ne na ya halaka karuna ya kashe shi ne ji arziki ne dan to har da arzikin ma ya lotsa kafa ya bi karuna ma gaba daya tsaya ba a bukatar shi to Allah shi mura kariya yace wa anabna wa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin baya shiga azna wanda ke da kwatankwacin kwayar zarra cikin zuciyarsa na girman kai ba za Allah ta bai shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato jama'a mutane da yawa fa wasu ba su gane mina na aka magana cikin wannan hadisi duk wanda adda wanda cikin zuciya da wata wani nau'i na dagawa wani cikin zuciya ta akwai wani nau'i na nuna shi shina shina nau'i na ƙin gaskiya da raina mutane ko da kaɗan na to wallahi bai shiga aljanna kuma kun ga hadisun nan hadis ne bala'in ƙarfi ƙwarai da gaske saboda mi saboda hadisi ne wanda imamu muslim ya zo shi hadisi ne mai ƙarfi ƙwarai sadaka dole sai mu yi a hankali in Allah ya dan ma dan wani abu can to kada ka wa ƴan uwa girman kai ka sauko kai tawabi'u ai hulɗa da kai wanda Allah ya ci suwa ya samu wanda bai Allah bai ji ba kuma shi hankuri dama haka nan na amma ka ce guji mutane ko ka dinga musu walakanci don su bar tuwa wurinka ba a yin haka ba halin kwarai nan yace fa qala rajulun sai wani mutum yace inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi mutum na son yin tuwahi ne su zama masu kyau yanzu yana tuwahi masu kyau idan takalmi shi masu kyau mutum na son haka ƙala sai manzan Allah ya ce awanin ma watsala bane inna laha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son kyakkyawan abu mutum ya tsafta mana ka wanke kana kai guga da karin guga lahiya lau ka kai takalminka a wanke ma suna shining ka sa abun ka sai zuwa luwarka babu ruwanka Allah yana son hakan inna Allah jamilun yuhibbul jamal kenan kaga ta kaya masu kyau ba illa bane ta takalmi masu kyau ba illa bane Allah in yi ma buɗe ka sai mota mai kyau ka shiga ba matsala bane ka samu ɗan gidanka daidai gwargwado ka yi mai kyau ba matsala ba ne ke abinda abba aso shi ne ka canza tafiya sannan kuma bayan haka nan kana walakanta mutane shi na abba aso ai da yawa daga cikin masu kuɗi sun gabata sun yi kuɗi amma ba su mutane walakanci ba saboda ka idan mutum na son ya gama lafiya ɗan abin da Allah ya ba ka mutunta kanka ka mutunta iyalinka kuma duk wanda aka gare ka wanda Allah ya hore maka dan mai ka dan mai gargwado wanda ya samu ya samu amma ka so kana takama kana ji da kai wallahi kana kashi kanka ne Allah bai son haka shi sa duk masu haka nan kana ganin sai Allah ya tsantsame su cikin arzikin nan ka hai mutun ya mutu ga arziki ya kare saboda yayi ma Allah abinda Allah bai so inna Allah la yuhibbu lalle Allah baya son man kana muhtalan wanda kasance mai takama fakuran da alfahari da fariya in an ka ce Allah bin sun mutum aika komina na ya samu wata yake ubangiji Allah ya kare mu yace alkibru batrul haqqi wa gamdun nan, girman kai ne ƙin gaskiya da walaƙanta mutane rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da yace batal haqi ay daf'uhu tun kuɗe gaskiyar na a faɗa ma kai rejectin inta waradduhu ala qa'ida ko mai da gaskiyar nan ga wanda ya wata kai rike magana ka sani babu babu waye hawa mai gida sai kai ni za ka faɗa ma gaskiya rike gaskiya ka san kai sai kaga girman ka ya shiga ke wa gamdin nas yace ihtiqaruhum shi kuma gamdin nas shine walakanta mutane kaga mutum ya bakka bakin kofa gida zamme ya shige ya kwanci ne sai ya kwana ta shika nan garka kana jira in bai jira ta yasa kaga wannan bai da ke walakanta mutane ke ko mutum ya soyi ma assalamu alaikum sai eh, ina yi ne akwai wani zuku mutane wallahi malam sai abin ya baka sosai ka ce mutum assalamu alaikum alaikum sai ce barka salamu alaikum kan alahiya Mun ko da amsa ma sallama ma sallama kai bai amma sai ka ji ya ce barka wai cikin wulakanci wani wallahi ko an sabe saboda mai saboda ya ga Allah ya ba shi dan daudar duniya dan mai wani abu akwai wani mutum nan garin da shi ma yana da hali kware shi ko an sama salama bai dan ya bude baki an sama salama ma ciwo dan yake wannan kuma ya girma masa bai bai bai ma'an su salama gaba ɗaya kaga in ka diba an shiga wani yanayi ubangiji Allah ya kare mu sauraka ƴan uwa musulmi wannan hadisi ya karantar da mu girman kai shine walakanta mutane da kuma kin gaskiya sannan ya gwada mai shi bai shiga aljanna kaza an bai shiga aljanna saboda wannan halin Allah bai so sannan bayan haka wannan hadisi ya kanta da mu ana son mutum ya yi kawa je ka samu shadda mai kyau ka sai gurgurun karhin ka samu hula mai kyau ka sai samu takalmi masu kyau ka sai ka kwatalle ka goge ka sa kyalle ka goge ka yi so kana ta yi kala hayalau yadda ka saba babu matsala ga wani Allah na sa irin wannan amma mutum ya ce don ya sa shaddar dubu ɗari da ya tuna takama ba a kuma kan kana takalmin dubu arba'in ko hamsin ka yi to kana takama ba a kuma kan abinda aka so ka zama normal ɗin mutum Allah ya mu dace Ya ce wa an salamata bin al'akwai radiyallahu anhu an na rajulan akala inda rasu bishimal bishimali an karɓo daga salama ibn al-akwai radiyallahu an ce lalle wani mutum ya ci a wurin manzo Allah da hannu hagu fa qala sai manzo Allah ce kul bi ka ci da hannunka da mana kala la akfi yatti ban iyawa kala annabi sai ce la sadata to kaka iya yayi ma annabi bakan magana saboda girman kan da yake ci ka gaskiya ta an ka faɗa mai jama'a kuma gaskiya ta an ka faɗa mai wani su da hannunka na dama yawa mi Allah ya magana ga sanin daga girman manzan Allah ba da yin manzan Allah matsayi ne ya kan iya ce ka yi abu kana yi amma shi ku sai ce ba zan yi ba sai ce to kakka yi da shi na aka ce ma mana ahu illal kibir babu abin da hana shi yin haka nan in ban da girman kai yau ko ɗanka ya ce baba da hannun dama ai jama'a ya faɗa ma gaskiya ko to bale wanda a sama gare ka ya ce ba zai iya ba akwai da yawa masu yi da hannu hagu muna muna ganin su yanzu haka yanzu mutum da girma ne da hagu ya kasu abinci wallahi mal eh lahiya talau amma da hagu ya kasu ko a ga mutum ya toshe shayi ya sa hannun dama ya hasgi biriri ya sha shayi da hannun hagu ba a yin hakan ko ba gaskiya ba ba a ci da hagu ba a sha da hagu da shi na aka ce wannan mutum ya yi girman kai yadda fa mara faha ilafihi wannan mutum ana lura da rayuwa ta yi hayyabbar duniya bai taba daga hannun ya kai ga baki ne ba hannun nahi na dama Allah kan gare shi ya yi. ya zan koya so ya tsaga ya kai ga baki bai iyawa sai dai ga hagun dai yawa manzan Allah bakan magana Allah ya rama ma annabi sallallahu alaihi wasu malamai suka ce haƙƙi yawa ma iya tashi bai ɗaga hannun sama Allah ya riƙe hannun kina har abada shi yasa haka izgili bai da kyau girman ka bai da kyau wasu haka yanzu su banyi haka ɗai suka ji ya ce su banyi duk abin za a yi a ce a yi da yawa daga cikin wasu mutane aka yi musu gyara ga haraka addini sai girman ka ya kwashe su suka ce musu ya to banyi mutum na arwalla da ce wayan arwalla shaha kunne ciki da wajen da aka shahara sai su suna jiya duk suna masu girman kai ma balai ibada ai ko harakar duniya an kai ma gyara ya kamata ka amsa bale ibada ita ibada babu wasa cikin ta wallahi in baka sani baka sani ba wanda ya sani ma ya ce fada ma ya taimaka maka Allah ka ba mu ikon gane yace wa an harisa sa ibn wahab radiyallahu anhu an ka daga harisa ibn wahab Allah ya kara masa yadda kala ya sami'tu rasulullahi kuma yaqul lazim zan Allah yana cewa ala ukhbirukum bi ahli an-nar ba zan ba ku labari da 'yan wuta ba kullu utullin duk wani mutum wanda an mai kaushin hali jawazin idan ka ce utullin an mai kaushin hali jawazin mai mummunan mu'amala mustakbirin mai girman kai manzan Allah ya ce wa'annan su ne 'yan wuta ƙur'ani ya faɗi wasu daga cikin sun ce utullin ba da zalika zanim an kana zamalin wa banin idan tutula alaihi ayatuna a asatirul awwalin Allah ta'ala ce utullin shi wannan mai mugu mugun kaushin halina babu sassafci kirawa sai ko kaɗan. ba da zalika bayan haka zanim shi ƙaro ne ƙaro laya ya akuya na bai ga jikin akuya duka duka kuma bai haɗo ƙasa ba yan ma zanim saboda gidan da suke kawo shi na an kai ɗan riƙo na shi wanga da Allah ka siffanta cikin waga aya an ce uwa ta da zuna ta aihwai sai ta kawo shi wannan gidan an ka riƙe shi nan gidan da suke riƙo ne na aka shi sa Allah ta'ala ce zanimun shi laya akuya na kuwa a ce karu kuwa a ce laye akuya wanda ba su jikin ba su jikin akuya duka duka kuma ba su faɗo ƙasa ba ubangiji Allah ya kare yace muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da wasu suka shi kenan waɗanga masu waɗanga halaye guda uku ɗan mutana da utullin da jawazin da mustakbir utullin ana mai kaushin hali wanda bai da sassafci ko kaɗan jawazin ko mummunan mu'amala duk wanda ya labe suka yi mu'amala ya koka mustakbir ko mai girman kai kaga waɗanda sufofi guda uku sufofin yan wuta na ba su su yan wuta ne ubangiji Allah ya wani kariya yace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ihtajat an-naru jannatu wan-nar da wuta da aljanna sun yi jayayya da junansu faƙalatin naru sai wuta ta ce fiyar dabbarun wal mutakabbirun ciki na ne kangararru da kuma masu girman kai ciki wuta ta ce ni na riga na zaɓi dawon mutane na duk wani kangararre da kuma ɗan girman kai na wani in ji wuta wa ƙalatin janna a zina ta ce fiya zuwa fa'un nan ni kuma ciki na ne masu raunin mutane ciki mutanen da gasu nan ba a ganin su wani abu ba kowa na in ya so ma ga hanyar haɗe shi ana iya yi saboda ba ɗaukai wani abu su ne du'a fa'un nan ya ce wa masaki him da miskinansu faƙad Allah bai nahu sai Allah ya hukunci tsakanin wutar aljanna sai Allah ta'ala ya ce in nakil jannatu rahmat lalle ke aljanna rahama ta ce arhamu biki man asha ina rahama da ke wanda ya ga dama wa kin naru kuma lalle ke wuta azabi azaba ta ce wa azibu biki man asha'u ina azabtarwa da ke wannan gada ma wa liki laikuma alayya mil'uha kowatan ku na dauki alƙawari ya tika ta kowatan ku na dauki alƙawari ya tika ta wuta sai ta tika aljanna sai ta tika shine malamai suka ruwaito wasu ruwaya wasu hadisai cewa ita aljanna ba su cika saboda yan wuta sun yawa sai Allah ya yi wasu halittu suke ya cika su da su shi aljanna za a yi da su saboda gidajen gasu nan bekan sun yawa babu masu masu su masu suna wuta sai Allah ya yi wasu halittu daban ya cika su da aljanna ya ba su gidajen sai su zanna amma ita wuta Allah ya alƙuri sai ya tuka ta la'amla anna jahannama min aljinnati wan a ajma'in Allah ya ce wallahi sai na tuka jahannama min aljinnati daga aljannu wan nas da mutane ajma'in baki daya amma ita aljanna babu inda Allah ya alƙuri sai ya tuka ta in ba nan ba to shine suka ce ba tuka bai da aka shiga ba tuka sai Allah ya wata halittu ya tuka ta da su ya Allah sa musu cikin masu ga aljanna Allah kai muna kariya daga shiga wuta wallahi jama'a duk wanda ya rayuwar duniya ya mutu shiga wuta ya hasara ya yi tsoho banza duniya shi sa aka kuma ya kusa da hankali ya tsaya ya abin da ya kamata ya yi duniya rigima ba ta yi gaugawa ba ta yi ma duniya jama'a don komi gaugawa ka abin da an karu rubutu mashi ne za ka samu ba ka iya wuce abin da kasa mutane sun iya ba da labari suka ce wai kare iske hanwawa tana ta hayyata in ta tsoke wuga ta azawa ta yi sheko da gudu sai wuce ra ce kun saba ne ku kyale ba dai duniya ta ba kwantar da hankalin wai ko da an ka tafi an ka iske kare an sa dutse an bige shi ya hwaɗi yana shuge-shuge sai ga hanwawa ta biyu sai san hausa sai iya ba da labari ce duniya ba a masa garaji? ana so a cikin mutane duniya ba a masa garaji, ka ce a hankali duk abin da ba a mai gaugawa haka mai gaugawa dai ita duniyan ma ya gaugawa ta shi yasa kiyar duniya sau da gaugawa da an gare ta saurin ƙarewa ta yi nan da nan ta ƙari to ya Allah ka samu dace yace wa ana bi hurata radiyallahu anhu anna rasulullah ma qala manzon Allah yace la yanzuru Allahu yawmal qiyamah Allah baya duba na rahama zuwa ga mutumin da ila man jarra izarahu batana zuwa ga wanda ya jama daurin ne saboda girman kai jarra izarahu ya jama daurin sa na kunkuru ko wando ko zani ga masu daura zani ga masu sa wanduna Allah bai karo na rahama ga duk wanda ya ja wando ne kasa amma da sharaɗin girman kai akwai wanda shi ya yi abu ne saboda girman kai akwai wanda tela ne na yayi kuskure ya yi mai hakan ko ba gaskiya ba akwai wanda wallahi ba da gangan na yi ba ko wanda shi ku wallahi shi yace ai mai abu ne hakan wani sai kai sosun da ba a zara nika ba to ina naka ɗage mummuna sama haka ɗaya da ce ba tun da ba ɗan izara nake ba to ina naka ɗage mummuna sama wani kuma ka ɗaya ce sau la'adi kan wala ban iya sabon tuwo sun ba wannan ƙani nana ba ka san masu ingili suka cewa in ka tsallake ruwa ka ki in ka daɗe wandon ka ta ce ka amma da wani kai hini ya ɓaci alama ana gane 'yan kai hi da guntayen wanduna wallahi jama'a mu sani wa'annan abubuwa da kan ganin su wato izgili da su haɗari gare duk abin da aka ce sha'air ne addini ce a yi in kai mai izgili ka su za ka yi kamar hijabi da ɗiya mata in ta sa hijabinta kace mata a ah, he aljana cikin kwalba aljana a kwaba ne ne ko a gaishe ki masara da ya sauran izgilin da mutane suke wa mata da kuma maza ba a san mutum ya yi wannan kenan nan ana magana cewa duk wanda wando ne ya ja ƙasa saboda girman kai yaya aka yi a gane saboda girman kai na kila wani yalla oce to gaskiya wani wannan gana ka yaya ƙasa kwarai don yana jan ƙasa ce ina ruwanka ni wala ban iya yaba ba wando na ba haka nan ba kargin banka ya shigo yadda. to la akwai wanda haka mun yi tsakanin mayan mutane suna sake wandunan su babban mutum ya sake wando ne can ma kasa wandon ka fara mutuwa ya kwasu taɓo ya kwasu kaya nan kasan nan babu halin kai magana ƙarfin banka ya shiga manzon Allah ya ce Allah bai kallo na rahama zuwa ga wanda zarra jarra izarar wanda ya ja maɗaurinsa batsarar sau da girman kai ta ga ayyukan ko mutane da yawa wa'anda haka nan ba yi kaɗan kai magana wai wanzu ya ɗan cika sama kaɗan banzu Allah ya ce duk abin da ya kasa ga idan sauwata ya yi duk abin da ya kasa ga idan sauwata ya yi wata rana sai ibnu abakar da annabi ya hadisin ya to ni na ga nau ina ja in ni ja tan ko hoye yanzu yanzu zumbule manzo Allah ya ce ai ba da kaina ake kai naka ba don girman kai na tsaye shi amma wanda yi abu saboda girman kai to manzo Allah ya ce wannan mutum bai shiga aljanna ina wallahi dole mutum ya mai da hankali wando wanga ka sa wando dai ya kai ka wuta to wallahi mutum ya mai da hankali mi an matsalar ciki jin tsoron haka a ce ɗayin zala kake ko ko jin tsoron haka ce wani yadda wadda haka buɗa ta ce wala ka kwafta ko ko ce miya na matsalar ka ta tafi ko ko jin tsoron haka a ce ba kawai kashe ba ka waye ba to yin haka nan na sahabban manzan Allah duka da shi kai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka wanzu da sun mutu maɗaurar sama suke ake ƙwabin suke to su ƙwayawa na ba su waye ba wato ya kamata mutane su mai da hankalinsu ga in ana wasa da wuta ga abu mutu ya kauce mai al'amari in ka ji ana magana wuta Allah a kusa gare kauce mai annabi ya yi hadisi ya ce wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar ya tabbata ga dugadugai na wuta su kuma zuwa arwalla ba su wanke dindigi yadda ya kamata akwai wasu ga kafa kafa ta fashe ruwa ba su ga cike yadda ya kamata to wannan dun mai haka nan wannan kafa wuta yi ma'ana mai ita wuta ya yi tare kenan don haka idan mutum ya tuwa arwalla wala ya kama jiki ne ka tabbatar da ruwa sun shiga wurin da kyau da yan ba su cika ba wallahi in ba su shiga wurin akwai matsala to Allah ya ba mu ikon ganewa sau daga jama'a babu girman kai ga haraka addini ko ba gaskiya ba in in in ya yi daidai kaga shi lokacin matsayin gwamna yake amma basara ke ya ta ya ce you are very stupid ya za ka dibe su ka ce kama kolaye ta gani haka nan na aka to yanzu abubuwa sun ɓace saboda ka izgili ga addini ba a son a yi shi in mutum yi shi kafirci ya kai sannan Allah ma da kai ne ce in ka ga masu izgiri da addini suna haraka ka tashi ga musu wurin su wallahi in har kammance kana wurin to bayan ka suna ka ka tashi ka wurin wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin in ha shi dayan maka daga kana zama tare su in waga sabbiyo a mata izgili wanga shi biyo ai mai izgili da wando ne ya ya dage sama Allah shi kada ka yarda wannan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin kada ka zauna bayan ka kuma tare mutane azzalumai saboda wannan mutane azzalumai ne ubangiji Allah ya kare yace wa anhu qala an karbo daga gare ya yace Abu Hurairah ke qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya salatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutum uku Allah bai magana sura tashin kiyama Allah ba shi magana da su wala yuzakkihim kuma Allah bai tsalkake su wala zuru ilaihim kuma Allah maɗaukakin sarki bai wasu kalunar rahama walahum azabun Aliyu kuma wata irin azawa mai in ji Allah madaukakin jiman zan Allah sassan. Ya ce shekun zanin, oho mazunanci ya tsuha amma kuma hayar zuciyar ta zama budurwa wajen lalata Ya ce wa malikun kazzab da basara ke makarici wanda duk yayi magana sai gane tsariya ta cike ce wa a'ilun musakbir talaka mai girman ka wanda ga haibe aji koyi ma amma girman ka ne ya ɓaci manzo Allah ya ce waɗanda mutum uku Allah madaukakin sarki ya yi alƙawali bai magana da su bai tsalkake su bai masu kallo na rahama kuma suna zama mai raɗi Shi ne tsohuwan da a sannan baya haka nan da basara ke amma makarici da kuma talaka mai girman kai kun su akwai irin wannan sai wanka ma kuma ga haɓe da kosi sai an sai gujiya an ɗan mai amma ya haikuwa wanka ma cikin mutane da bubuɗawa ba a so haka nan ba ka da komi ka yi hankuri ka tsaya ma level ɗin da Allah ya jika kada ka yi girman kai ɗin kowa ka tsaya matsayinka Allah ka ba mu ikon gane yace wa anhu qala an karbo da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ya ce. yace yace al-izzu izari buwaya madauri na ce inji Allah wal ya ushi kuma girma rida'i mayahi na na wanda ya hawa sama inji Allah faman ni azabtuhu duk wanda ya kokarin cire min ɗaya daga cikin su ya samu kai ne azabtuhu za a zartar da shi inji Allah rahu muslim muslim da wani hadisi kenan idan ka ari mayahi na Allah ka sai ka daura ko ka ari madauri na Allah ka sai ka daura to wallahi ka halaka abinda ka so kai bawa ka kwantar da hankalinka ka tsaya level din da Allah ya jika ka wata rana wani mutum ya taho yana takama kowa biyo sai ya duk in yusu wuce sai an kalle shi kawai sai Allah ya ce makasa ta bude wannan mutum ya fada wallahi sai kasa ta bude ya fada yanzu haka an tinya tafiya cikin kasa sai ya tashi kiyama za a sai an busa kawai ya hito saboda Allah bai sa irin wannan tafiya saboda ka babu babu zai kai girman kan me za ka yi to tunda ayin lokaci kad ata hal ata al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura dan adam ai lokacin da ba ba ma za a ga ambato ba kai babu ko labarinka to wanda an haka dan ya dan samu dan abin duniya ina shi ina girman kai zan eh? don kai gida na miliyan 100 kafa shadda ta miliyan ta miliyan guda takalmin 1500 to mina girman ka me za kai kuma waɗanda suka yi girman kai suka wuce ina suke yanzu ina ƙaru ne yake ina su hama da fir'auna duk ina su sun sai su kaga tarihin masu girman kai waɗanda suke da mulkin duniya amma suna tawali dibi annabi Suleiman mulkin da Allah ya bashi bai girman kai an to cewa wata rana ɗaya sai ɗan ji da kai ne kamar shi babbana iskan da ya ɗauko sai ya jiwa da shi ka kusa kan mulki Allah a sai kana sarauta iska ka ɗauko ka ya kai ka inda ka son ka kai kasan dai akwai mulki ko amma kuma wata rana iska ya ɗauko shi na jin daɗi ana kallon ne gashin shi awwa na sai ɗan ji wani abu gare ne shi babba na kawai sai iska ya jiwa da shi ya faɗi Allah bai yadda mutum da girman ka yanzu eh, eh ya canza ta sauraka shi yasa aka san mutum in Allah ya yi ma wata inuwa ana ana cewa kai awa na kai a'a kana ganin malamai da an ce akara maka la sai ce almajiri sai dan duka dan mi gudun ka a yi malamai su mai sauri ko kuma Allah shi wa mutum walakanci don shi ilimi da ka gani da sarauta da kuɗi waɗanda duk Allah iya ga dama sai ya jirgin mutum cikinsu shi ilimi Allah ya gana ma sai ya anshi wani sunani da aka yanka na ilimi sai ya zama mutum ya mance da wani abu ƙarami almajiri sai ya tuye faɗi abinda baka faɗi ka samu jarabawa ce su kuma kuɗi da sauƙi na sai Allah ya anshi shi abu ne dama shi yadda abu ne eh sai ka kuma wani talaka kana roƙonsu <laughs> inda kana so su ina ba a sai da kuɗi to ya Allah ka ba mu ikon gane to kaga dama hadisin da duk karanta yanzu eh sura hadisi guda ko yace wa anhu anna rasulus maqala an karbo daga gare shi manzo Allah ya ce bainama radulun yamshi fi hullatin yayin da wani mutum ke tahiya a cikin atin da atin nashi yayin ka ce hulla ana cikin kawa yayi kawa ta atin da atin yace yu'jibuhu nafsuhu wato rayuwa tana bashi shawa muraddal ra'su ya shata kai ne yaktar fi mishiyati ya takama cikin ta tahiyati id khasafa Allah bihi kawai sai Allah ya shahe kasa da shi fa huwa yatadaljalu fil ardi yanzu ka ya tahiyati cikin kasa ila yawmil qiyamah zuwa tashin qiyamah muraddal ra'su ay mumashaquhu ya shata kai ne kai ne ya kyau yatadaljalu bil jimi ayya gusu wa yanzilu yana nuta cikin ƙasa yana tafiya yana sauka cikin ta yanzu haka saboda takamar da ya ta kwana guda Allah ya ce kai bai yadda ƙasar ga ayi takamar bisa gare ta ikale mutum ce wa an salamata da aka wa'i radiyallahu anhu Ƙala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la Ya ar-rajulu yazhabu bi nafsihi hatta wa fil jabbarin mutum ba zai gushe ba yana ƙara tahiya da rayuwa ta yi yana ƙara girmama kai ne har sai an rubuta cikin kangararrun mutane hatta yi ku taba fil jabbari sai an rubuta cikin kangararru kullum kana ƙara kasa gaba ka bari Allah ya ƙara gaba ba kai za a ƙara kasa gaba ka san wani iya ce zuwa cikin sai dinga faɗa muku abubuwan shi shi ka yi ai ni ka yanka za, ni ka yanka za, ni ka yanka za, ni ka yanka za. shi ne ta yi yadda rayuwa ta yi ka kyale mutane su faɗi mana ai in kai babba na mutane za su faɗi ai zama ina fatan mun gane magana a yanzu in shugaban ƙasa ya taho cikin mutane da an gai su a wallahi shugaban ƙasa, na kaga ba sai ka ce ni shugaban ƙasa na ke ba wa kaɗai a faɗi idan mutum na da kuɗi kuɗi ƙasa kakka ce ƙala ka yi abin za a bada kuɗi ga gani in ba a jikin da kuɗi zuwa goma haka na ba sai ka ka hidda biliyan goma ka yi gina na biliyan goma ka shiga ciki duk wanda ya so sai ce wala mai gidan game kuɗi na ko bai ce kala ba jima ina fata mun gane magana amma ka ce kai za ka mutane labarin kai mai kuɗi ne kai za ka mutane labarin kai kai awwa ne babu hikima ciki saboda ka shi yasta yace fa yusibuhu ma asabahu idan aka rubuta cikin jabbarin kangararru duk abin da ya same sai ya same shi idan mutum ya saki yana nan yana kai kai ne gaba ha Allah ya ce mala'iku su rubuta cikin jabbarin kangararru to in an ka sa cikin wannan list duk abin da ya same su wallahi sai ya same shi ya sakamakon abin to ina mutum kai da da wata jama'a in ni rayuwar duniya ta rahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun yace wa yazahu bi nafsihi يا yartafi'u ya دا dawa kai da kai ne shi ka ني kai ne da kai ne na ba mutum sai labari ne wa ya takabbaru yana girman kai yana ƙara yi sama da kai ne to Allah ya kare mu kuma kamata mu dakata inda muka yi kuskure cikin karatun Allah ka yahe mu inda muka yi daidai kuma Allah kuma Allah da karanta ka yi aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa